Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce wulaƙancin da wasu matasan bidda suka yi mashi a lokacin da ya ji jajen gobarar da ta ƙona kasuwar garin a cikin makon jiya. Wasu ne suka shirya shi saboda dalilai na siyasa. A cikin makon jiya ne dai gungun matasan na bidda suka yi ma tawagar gwamnan Ature da ƙasa. da ma jifa da duwatsu tare ma da wasu kalamai na ɓatanci bayan da ya mika gudunmuwar naira miliyan ashirin a matsayin tallafin farko ga waɗanda gobarar ta shafa ga dai abin da gwamna abubakar sani bellon ke cewa akan wannan al'amari what happened at the market was planned and i know that is not the position of the people of bida i am very lucky with the people of bida because I remember even Engineer Kuli by this time. He had it tough a bit Even the last administration by this time, towards second term, he couldn't even go to bida. Ya ce haka zalika abin da ya faru a kasuwa shirya shi ne aka yi, amma ba matsayin mutanen bidda ba ne. Ya ce ni na yi babbar sa'a a kan mutanen biddan, saboda idan za a iya tunawa tsohon gwamna Abdulkadir Kure a ƙarshen lokacinsa na mulki bai sha da daɗi ba a biddan. Haka ita ma gwamnatin da ta gabata a wa'adinta na farko jami'anta ba su ma iya zuwa biddan. Gwamnan dai yana magana ne a lokacin da tawagar matasan jam'iyyar APC daga garin biddan suka kai masa ziyarar ba da haƙuri a kan abin da ya faru ga abin da shugaban APC na garin biddan Alhaji Sa'idu Indagi ke cewa. so mun zo mu shaida masa na turai a shi kada ya samu wani matsala da zancen commitment abida we are only supporters nan da suka abin da ya faru last Thursday is just a minute fraction daga cikin yaran bid da kuma yan most of these hooligans ne political hooligans Baba Alhaji Usman na daya daga cikin shugabannin matasan nufawan da suka zo baiwa gwamnan haƙuri. Bid da birni ne, edukwata ce na nufawa gaba daya kuma ka san wanga abin siyasa ake yi. Wanda ke da wanga manufan zai iya kwaso matasa daga wani gari da mama bid da ba, ko ma daga wani zone. ya kawo su bi da su biya mai wannan bukatan ya wuce. san wanda suka shirya ba mu sani ba inda mun sani bai faru ba. shi ma dai sanatan Niger ta kudu al-mustapha sani ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wasu matasan suka aukawa tawagarsa a garin agaye a ƙarshen mako. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.